baki mai yanka wuya. Yayin da 'yan kasar Senegal suke farin cikin matakin shugaban kasar na cewa ba zai nemi ta zarce ba. A Najeriya masharhanta na begen samun cantattun mutane a naɗe ministoci da sabuwar gwamnatin kasar ta sa a gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Litinin dinnan ne shugaban kasar Senegal Macky Sall ya gabatar da wani jawabi a gidan talabijin mallakar gwamnati inda ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban kasa na neman zarce ba a babban zaben kasar na watan Fabrairun shekara ta 2024 mai zuwa. A shekara ta 2021 gwamnatin Macky Sall da ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe. ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul wanda ya yi tanadin wa'adin mulki ɗaya tak na tsawon shekaru bakwai ga zababben shugaban ƙasa a maimakon wa'adi biyu masu shekaru biyar biyar na da lamarin da ya sa 'yan ɓangaren hamayya suka zarge shi da yunkurin ta zarce a wa'adin mulki na uku to sai dai shugaban na ganin cewa a haka ɗin ma kundin tsarin mulkin senegal bisa sabuwar dokar bai hana masa shiga wannan zaben ba to amma a raɗin kansa ne ya janye daga neman tazarcen falo guwe wani ɗan ƙasar senegal ya tattauna da wakilin mu a birnin yamai dangane da matakin na shugaba sa cewa yana da 'yancin shiga zaɓe ba gaskiya ba ne kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili wa'adi biyu kawai zai yi ya sauka ra'ayina akan matakin da ya ɗauka shine cewa hankalina ya kwanta saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban kasa ko kuma sabuwar gwamnati haka abin yake a kowace kasar demokradiyya a jawabinsa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukunce-hukuncen shari'a abin da ke nufin yana da wata manufar ɓoye saboda haka ni ban ba shi yarda kwata-kwata ba mafi kyau shine a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi domin 'yan senegal ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su ba shugaban ƙasa ke da hurumin zabar musu abin da ransa ke so ba. On va y aller doucement doucement et après on verra ce qui va se passer. A Najeriya kuma 'yan kasar na ci gaba da dakon ji da ganin waɗanda sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai bayyana a matsayin ministoci da za su yi aiki a gwamnatinsa. Wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka komai ya kankama kan naɗin ministocin, kuma nan ba da jimawa ba, kowane lokaci daga yanzu za a gabatar da su a gaban majalisar dokoki domin amincewa da su. Shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif yana ganin a irin halin da najeriya da take ciki a yanzu da akwai irin mutanen da take bukata a waɗannan mukaman. a gaskiya kasar ta sha wahala kuma cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana bukatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta idan baka sa mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba to za a samu matsala domin za a ci gaba da idan yanzu sau da haka ya kamata shi shugaba bola bacci dubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatarwa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da wanda biyu ya sa ya zaɓo su mun san zai gaba da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu to amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya a ɗauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki a ba su irin wannan mukamai domin a samu musamman abubuwa guda uku na farko harkar tsaro na ƙasa ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su iya yi na biyun su harkar tattalin arzikin ƙasar da ya lalace da harkokin shigar da tara kudaden shiga na kasa, an riga an lalata waɗannan guraren ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan sannan harkar ilimi ya kamata ya sake duba maganar ilimi wannan bil da aka zo aka bashi ya sa hannu a gudundune ya kamata ya sake tsayawa ya nazarinsa maganar cewar gwamnati cin hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa gaskiya akwai sake a wannan al'amari ni da gani ya kamata ya sake duba wannan al'amari kuma ya mutane gogagu da za su tsaya wannan aiki. Akwai waɗanda ke magana kamar a samun raba daidai dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece ku ce da su wato yankuna na Najeriya yanki yanki na Najeriya shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan koko kana ganin a bisa ga maganar ka cancanta nan da ya kamata kura ku daga bangare guda suka fito to shi minista kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a yi kowace jiha za a bata saboda ka wannan yana da, amma ko da shi din ya kamata a zaɓi mutane ba wai kurin ko a sa gwamna ya ko dan uwansa ko ƙaunin matarsa ko da abu makamancin da ba a ko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewar sun san ya san me yake kuma zai iya canja abubuwa sannan ragowar mukamai na ƙasa ni kullum matsayina shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum wato kyawawan ɗabi'u na mutane ya zama to su ne abin da za su sa a dinga ɗaukar bukani ana bayarwa amma in dai an ce wai magana zancen kurin a jam'iyya ko bangaranci ko ko addini ko da abu shi zai da determine to ba lalle ba ne a zaɓo mutanen da ya cancanta a zaɓo ba ya kamata a tsaya a kan cewar kurin so ake a gyara so ake a gyara abubuwa to ya kamata a nemo mutanen da su gyara sannan muhimmin abu a nan mun duba a nan shine shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gamu da kalubale mai zafi tun bai shiga gwamnatin sama. an ta maganganu a kansa na maganganu na cewar a ba shi da ɗabi'u masu kyau ba su dosa abu ana ce masa batanci ba abu da ba faɗa kansa ba to ya kamata shi ya tsaya yi abin da zai jajirce ya nuna cewa abin da ake faɗa kansa ba haka yake ba ya kawo mutanen da za su taimake shi aiwatar da alkawura da ya kankan wa 'yan ƙasa cewar zai aiwatar ya yi abin da za mutane su yi farin ciki su yi alfahari da zaɓensa da suka yi yi shawara ta gare shi ke To a ƙarshe ban sani ba ya zuwa yanzu an ga kamun ludayinsa za a iya cewa bisa ga abin da ya shafi sauke wasu mukamai da ya yi da kuma naɗa wasu da ya yi a iya cewa watakila ya kama tafarkin da ake hasashen zai iya samar da mutanen da najeriya take bukata a waɗannan mukamai a halin yanzu harkar tsaro na da ɗan harkar tsaro da canja hafsoshin soja da yayi. da kuma ba wa ɗan sanda tsohon ɗan sanda matsayin mai ba shi shawara akan harkar tsaro ni na goyi bayan wannan saboda yau shekara ba ashirin da hudu daga dawa demokuraɗiyyar da sojoji suke yin mai ba da shawara kan harkar tsaro amma hanyar tsaron namu bai inganta da muke so ya yi ba so da kamata a canza hannu sannan kuma bawa mutumin da aka san cewar yana da nagarta da tsantseni ko mutum ne wanda bai goyi ba baya goyon bayan cin hanci da rashawa to bashi in Allah ya taimake mu zai da tsaftace ita ma'aikatan ma'aikatan tsaron kasar gaba su ya zama tun kuɗaɗen da ake tura musu suna yin abin da ya kamata su yi da su domin da kuɗaɗen da buhari ya kashe akan harkar tsaro tsaron ake yi da yanzu ko amerika bata kai najeriya tsaro da kwanciyar hankali ba amma saboda kuɗin an sa su kwashewa ake shi ko ba abin da ya dame shi ya duba ya zo ya kalli cewar abin da na bayar an yi abin da aka ce za a yi ko ba a yi ba ba ruwansa to shi sa ya zama to harkar tsaron ta lalace ta zama to babu gurin da ake cin hanci da kama karya a ƙasar kamar wajen harkar tsaron ƙasa so da ka nina goyon bayan wannan hanyar da bi ko mu ne masa roƙon Allah wa ubangiji ya masa jagora ya ba shi waziran na gari ya zaɓa masa mutanen kirki da za su taimake shi a kira ƙasar daga cikin halin da take ciki. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sulemu mini Barma sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.